هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna mace na ranar litinin wanda ya da takwas da watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi shekara ta 1440 shekara ta 1440 wanda ya daidai da 13 ga watan biyar miladiya dubu goma sha sha tara a muna tasiri cikin sulhul isra'i sura ta goma sha bakwai a jiya mu ba da ayat Allah mu ke cewa da karkar ranna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila wannan aya ce aya 70 daidai haka za mu tashi aya 71 Allah mu ke ce yau da kullum nasu. Bismillahirrahmanirrahim. ce kitabu ko ya mene wanda aka ba shi sakamakon shi a damar shi fa'ula aka yi fara'o na kitabu wannan za su karanta littafin su yi zuwa da fatila ko ba a zalunta su gwargwadon ɗan zaren da benin ko da kama shi waman ka nufi hazi a Allah ce wanda ya kasance makaho a nan duniya game da gaskiya ba kuwa fil akirati a amma to a lahira ma zai tashi makawa wa abalu sabila kuma shi ne zai kubacewa a kan tafarki ba da yesu yukubiru ta'ala an halin halki yau margiya a waɗannan ayoyi allah subhanahu ta'ala yana ba da labarin halin halittu a ranar kiyama wa annahu yad'u kullu unasin bi imamihim Allah subhanahu zai kira kowace al'umma bi imamihim ma'ahum imamuhum wa hadihim ila rashd tare da kowace al'umma akwai jagoransu mai shirye da su ga shari'a wa kuma rusul su ne manzanni wana wahuhum da kuma wakilansu da tu'uridu kullu umma ko kowace al'umma za ta bayyana wa ya haɗu ha rasuluhun allabi da ahu sannan za a zo da manzansu wanda ya je kira su wa Allah shi ma gashi wato rabu a malum alal kitabin da ya da wuri da rasul sannan a bayyana da ayyukan bayi akan littafin da wannan manzo ya wa wannan al'umma da shi hal hiya muwafiqa lahu amla tambaye shine wannan al'umma ta bi annabin nan da littafin da ya zo ko ko bata bi shi ba a yankasu muna bi halaki sunai al'umma za su rabu gida biyu a kan wani allah ce kamar kuce kitabu hobi biya mini wanda aka ba littafin shi a ɓangaren shi na dama da kaunihi ita ba imama saboda ya bi shugaban shi alhadi ina sarata musulmin wanda ya shirya da shi zuwa ga tabarki madaidaci wa hata da bi ya shirya da littafin allah kafurat hasanatuhu ayyukan shi na alkhairi suka yawaita waɗannan sayi'atuhu zunubai suka yi karanci Allah ce wa kula suka yi ƙwararru na kitabahu wannan za su karanta littafin su sakamakon su kira'atan kira'atan sururin wa ba karatu na murna da farin ciki alama ya rauna fiha bima ya fara na wani sururin amma ya fara ko ko ya sauri haka idan suka ga abin da zai faranta musu rai a cikin rakwatarsu za su yi murna wannan su ne kamar kuce kitabu biye biye haka Allah ce wala yuzlamu da fatila ba za a zalunce su ko da ba wajen zaren biyu ba a zalunta su komi a cikin aikinsu wannan aya kamar yadda muka ji da Allah ce yau mana da kulla unasin bi imami akwai fasara daban-daban da magabata su kawo na aya da Allah ce yau mana da kulla unasin bi imami wasu malamai suka ce abinda ake nufi bi shi shine kitabu amali sakamakon aikinsa shine abinda shekar rama sa'adi ya fassara cikin wannan tafsiri na shi da aka kitabahu shine record din su na wanda ya kunshi ko dai kyawun aifa ko muna da aka abinda yake karfafa wannan fassara daga ciki akwai magana Allah maɗauki da ya ce wa kullu shay'in wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba ko kuma kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin ko mun tantance shi mun rubuta shi a cikin lauhin mahfuz a wata aya Allah ce wa tara kullu ummatin jafiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun kullu ummatin tud'a ila kitabiha ay ila kitabi amali ko ta al'umma za a kira ta a nuna mata sakamakon aikin da ta yi a duniya kaga sai zama yawma da kullu unasin bi imamihim ay bi kitabi amali kowace al'umma za a nuna mata sakamakon ayyukanta a wata aya Allah ce wa wadi alkitabu fatar almujrimi na mashirki na mimmafi za a ɗora sakamakon ayyuka kan ma'aunai sai ka zuka farai a ranar nan suna cikin tsoro saboda sun san su aikata alkhairi a wata aya Allah ce wa kullu insanin alzamna a fi qulubi wa ya lahu yawmal qiyamati kitaban yarqahu mashhur ikra kitabaka kaga nan ma sai zama sakamakon aiki a cikin gani game da shi malai fasara anan da nadu kullu unasin bi imamihim ranar da za mu kira ko shi al'umma mu ba ta sakamakon aikin kamar uciye kitabahu bi yamini kaga sai kiran sakamakon aikin magana wannan shine ra'ayin Abdullahi bin Abbas imamihim shine kitabu amali record din su shine imamihim to amma katada da mujahid kuma malamin tafsiri ne daliban Abdullahi bin Abbas ne suka ce ma'anar yawma na da kullu kunasin bi imamihim ay bi nabiyihim imamihim shine shugaban sa annabin su jagoran su kowace al'umma Allah zai kira ta kira annabin kuma shi ma mallaka sa wannan a cikin kasar shi haka a kira annabi shine imam ɗinta ko shafi ko imam ɗinmu shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ayoyin da suke nuna haka daga ciki Allah yana cewa li kulli ummatin rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil haqq wa bil qist wa hum la yuzlamun shi al'umma tana da manzo haka idan manzon ya zo ranar kiyama za a musu hukunci na adalci kaga yau mai asi kulla unasin bi imamihim kullu unasin bi imamihim sai zama imam shine annabi ba lissa ba sakamakon shine fasara ta biyu kuma Allah na cewa yau wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan ala haula kaga shine imam din shine shahid kuma a wata aya Allah na cewa asharaqatil ardu bi nuri rabbiha wawo bi alkitab waje abin nabiyina wa shahada za a zo da annabawa da shahidai ko kuma masu shaida wannan shine fasara ta biyu yawmanar kullu unasin bi imami fasara ta farko shine ta al'umma za a zama da sakamakon aikin ta a rubuce mai kyau da mara kyau a fasara ta biyu za a ko ta al'umma da shugabanta annabinta manzanta wasu malamai suka ce imamihim shine kitabihim alladhi unzila ala biyu min at-tashrik littafin da aka saukawa manzan ne imam daga cikin da suka faɗi wannan akwai ibn zayd kuma ibn jarir al-tabari a tafsirin shi ya zaba sa yawma da kullu unasin bi imamin ay bi kitabihim alladhi unzila alayhi kenan sai zama imam din mu shine bi al-qur'ani imam ɗan samuda shi ne littafin da aka ba a nan sara imam na nasara sai zama injila shi ne fasara da aka wa imamihim a cikin wannan aya daga cikin abin da ke ƙarfafa wannan fasara Allah na cewa yau mace da kullu unasin bi imamihim yau mana da kullu unasin bi imamihim ai za mu kira kowace al'umma su zo da abin da suke koyi da shi shine littafin su kamar da Allah ya ce waje alnahu himmatan ya ila da nar wato su kafin su kenan da kuma wannan na ƙarshen ya fi bayyana cewa ko kowace al'umma shine imam ɗinta mu al shi shine imam wannan magana ta ƙarshe tafi idan jaye kamar yadda shek ta muhammadu ta a shekiti yake faɗa cikin abawar baya wannan yana nuna cewa kowace al'umma za ta zo da shaidata game da hadisai suka tabbatar da wani da Allah mu ke cewa likulli ummatin rasulu za idza jaa wani qudiya bai bil qist an samu hadisai da suke nuna kowace al'umma za a kira su da manzansa kamar da Allah ya kai fa idza jaa min kulli ummatin bi shahid wa jaa bika ala haula'i shahida ne Allah muke ce wanda aka bashi sakamakon shi a damar shi ya bi littafin da aka sauka masa da manzan da ya zo zuwa gare shi to wannan za su karanta littafan su cikin datar rai kuma ba a tauye musu komi na sakamakon ayyukansu ne Allah ce wa man uce kitabahu bi ka ya kuru ha umqra'u kitabi wanda aka bashi sakamakon shi a dama zai rika sa mutane ku kalla ku karanta sakamako na inni zarantu ni mulaqin hisabiya zai ce lalle na tabbatar zan samu hisabi mai kyau ba huwa fi ishtirab wa ma man kitabu kitabahu bi maliki fa kuru ya laitani lam uta kitabi ne Allah ya ce man kana fi wanda zama makamu a nan duniya amma ba fassara ba irin sai talaka ta a ce din makaho ake ne wanda dai zama makaho a duniya to a lahira ma makaho haka suke fassara kaga makafi sun shiga uku shi ina ruwan makaho laifin me yi za a yi wannan mummunan fassara a kai shi a ce duk wanda ya zama makaho a duniya fa huwa fil akhirati ma to a lahira ma tabbata makaho ne haka da an zalunci makafi shi kuma Allah bai zalunci bi tsala zalunci me ma'ana fasara wa man kana fi hazi a wanda ya zama makaho wajen ganin gaskiya a duniya ya biye kibi da idan shi amma ya zama makaho game da bin gaskiya shi ake magana ba wai ana nufin makaho mara ido ba na duniya wanda ya zama makaho anil haq game da gaskiya ko daga idan shi balam ya kabilu yake amsa walam walam kudu lahu ya ƙi miƙa wuya ga gaskiya to ko daga idanuwan shi makaho ne a wata wanda ya zama makahon gaskiya a duniya ba makahon idanu shi ne hakika na fasarar na aya ya buɓata ya ƙibin shari'a kuma ga ido yana gani yana ganin gaskiya ya ƙibi allah ce fa kowa fil akhirati a'ma wa ma makaho ne an suluki tsarikin janna kuma nan ma a lahira ba ana nufin za a tada shi makafin idan zai kasa gane hanyar aljanna kuma yadda a duniya ya kasa gane hanyar gaskiya ga jama'a na taba hanyar aljanna da suka ba Allah shi zai kasa gane ka ga zama kafin lahira ke kuma ga idan a shiga ga wannan aya ba wai luga cikin magana ba makamu wanda ka sani ba wanda ya yi gaskiya a duniya to lahira ma zai kasa gane hanyar aljanna duk da ce hanyar aljanna ga ta nan lafiya lau kowa yana zai mutumin kirki yana garin ta kama lam yasluku fi dunya wannan sakamako ne jaza'an kufafa kamar yadda a duniya mutum yake ganin gaskiya da idanuwan shi ya bi to a lahira zai kasa ganin hanyar aljanna zai zama kamar mafa za a sa yana ya kasa gano hanyar aljanna sai dai ta kotu tudu kaga sakamako mai dace Allah ce wa adallu sabila wannan shi wacce ta farki madaidaici fa innal jazaa min jinsil amr kullun sakamako yana zuwa daidai aikin da mutum haka ake saka mai daidai wa daidai kamar yadda mutum yake bin gaskiya a duniya to kuma zai ba hanyar dan aljanna ba a lahira sai dai ba hanyar mutum kaga wannan ya zama aikin shi shine aka saka shi wa kama tudin tudan yadda kai haka za haka wanda da yake so ya kama hanyar aljanna to ya kama hanyar gaskiya a duniya in ya ga gaskiya ya bece in ya ji gaskiya ya ɗauka in allah ya lahira ma zai ga hanyar aljanna ya gane ta shi ne malai cewa fi hazin aya dalilun ala anna kulla a immatin tuda'a a kulla ummatin tuda'a ila dini hawa kitabiha wa hal amilat bihi amla wannan aya na nuna cewa kowace al'umma ranar kiyama za a kira ta zuwa ga addinin ta da littafinta ta yi aiki don da littafin ko ba aiki da shi wa annahum la yu'khazuna bi shar'i nabiyyin lami yu'maru bi bayi ko ba a kama wata al'umma da laifin takibin wani annabin da ba a ce ta ba a ce mu bi shari'a annabi Musa ba mu musulmi banu isra'ila su suke kan shari'a a taura da haka kowa za a tambaye shi a kan littafin shi da manzan shi zuwa da shi wa annan laha layi yi azibu ahadan illa ba da kiyamin hujja alaihi wa ta ke illa kuma Allah bai azabta da wata al'umma bai azabta da kowa sai bayan hujja ta tsaye a kai ya kibi ai kaga Allah ya wa man kana fi hazi a sai da ya makarci a duniya ya ke ganin gaskiya ya bi sannan ya zama kafin lahira kenan allah bai azabtar da mutum sai in ya bi gaskiya ya ke. wa annan ahalar kai ya izuna kutubahun ya abu yi wa ƙauna kutubahun bi aimani yi wa ƙauna kutubahun bi aimani kuma aya suna nuna cewa za a ba mutanen kirki littafinsu a damarsu za a ba su sakamakon ayyukansu ta dama yadda Allah ce faman tuce kitabu ya mini. wa hasu lahum min al wasu za su yi murna da farin ciki in da amsa shaibun azim mai yawa mai girma wa an ahla sharri ya ake su zalika amma shi masharratan mutane za a samu akasin haka su kuma daga hagu za a kasu yadda Allah ce wa ashabu shimali ma ashabu shimali wa ashabu lamin ma ashabu lamin wa annahum la yaqdiruna ala qira'ati kutubi waɗanda za a ba su sakamakon su a hagu ba za su iya karanta sakamakon shi yasa zaka ji mutum ya ce ya laita ni lam kuta kitabi shi ba a bashi ba mahaifa kuma an bashi bai iya karta kuma a yi jaraba ne kace zero a duniya a kaga ba ka iya nuna wasu amma wanda ya ci saba'in ko tamanin zai ci cewa bukaransa alhamdulillah ba ka lahira ma abu zai faru wanda ya fasa zai rika nuna fasa da shi wanda ya felin allah ya felin zai koye zai ce ba a bashi min shiddati gammihim wa huzurihim wata tuburihim me zai hana mu aka ba sakamako a hagu su karanta saboda tsananin damuwa da bakin ciki da takaici sai su kasa ma karanta har ma su ce su ba su alhali an ba su to mu yi kokari ga ramadan nan mu tattara ayyukan lalata wanda kamar gobe ne za a zauna sakamako a rubuci a wurin hannu wanda ya aikata aikin alkhairi mai yawa kajiran nan zai farin ciki ya yi murna zai ji daɗi wanda bai taɓa da shi zai rika sha mutane ha mu ƙwara umu kitabi ba a musa ku karanta lissafi haka aikin alkhairi shi ne mafita kowa zai mutu in lokacin shi ya yi daga tsaya kana jin tsoron mutuwa gara kai aikin alkhairi haka kuma duk abin da ka aikata shi za ka iske kamar yadda Allah ya ce wa waje ma amilu hadir wala murafu ga ahada ta abin da mutane suka aikata za su same shi a rubuci Allah bai zalunta kowa haka wanda ya samu alkhairai masu yawa ya gode wa Allah wanda ya samu sharri kada ya zargi kowa sai kai shi haka yawa wannan wata da muke ci wata ne na lullum da talada wannan sakamako da abin da ka aikata nan za a zai a kuma gobe ne mutum zai gona sako za ka bi kokari mu yawaita aikin kai saboda kullum cikin tsaka mai wuya muke in kai aikin ba ka san ba an kusa ko ba a kusa kaga wannan shi kashi abin tsoro shi kana ta sallah kana ta azumi ana amsa ko ba a wasu wannan kawai ya ishi mutum ya ji tsoron Allah a kodin shi tunda ba ma wayan aikin ba kana da garanti an amsa za a sama cikin ma'aunin ladaka ko ba amsa abin da yake da muhimmanci shine sani aiki bai amsuwa sai ya cika sharuɗa guda na farko ya zama kai musulmi saboda Allah bai amsa aikin kafin na biyu ka riƙa yin aikin dan Allah da abin da za ka yi kai shi dan Allah na uku ka yi koyi da sunna annabi ya ce a yi wannan ko ya dace da abin da da mutum bai cika wannan sharuɗa ba Allah ba zai amshi ibada ko azumi ne ko mene sai kayi dan Allah kuma kayi koyi da su misali wannan azumi alhamdulillah musulmi ne mun cika wannan sharuɗa to amma muna yin shi don Allah ko ko dan al'ada ake shi ko ko dan wani dalili a ce kamar kai a ce ba ka azumi haka annabi sai man man samu ramadana wata wahtisaba wanda ya zama ramadan da imani da neman sako kaga sai ne dan Allah ne haka dole sai ka kalli cewa wannan aiki ne kake tsakaninka da Allah ba tsakaninka da wani sannan kuma ya zama kana koyi da su annabi yayi azumi ya koya mana azumi da mutum zai safar da magariba ya sha ruwa da alfijir ya yi koyi da sunna azumin shi babu shi annabi sahur ya yi da alfijir ya sha ruwa da kai sai kai aka sarrafa ba za a usa ya ce ai ba haka sunna ta ba haka annabi ya zai amma kuma da za ka yi shi daga ka yi azumin da ka yi sahur da alfijir ka sha ruwa da magarba amma kuma a zance ka ba don allah ka ce wani azumi ka yi koyi da sunna amma kuma ba don allah ba allah ba da azumi wannan su ne sharuɗan amsa aiki a kowane lokaci to yanzu muna lokacin da ake aikin ibada kamar mala'iku muna koma kamar wasu mala'iku ibada da dare ibada da rana to mu yi kokari mu ga mun cika sharuɗan kusa ibada dan mu zama cikin wanda Allah ya ce fa man kitaba kitabahu bi yamini fa ulaika yaqra'una ko wala yuzlamuna fasila Allah ya sa mu cikin su sannan Allah ya ce wa in ya la yatimuna وإن كانوا ليفتنونك عن Allah na ambata baiwar da yawa manzan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hifzihi lahu da kuma yadda ya tsare shi daga sharrin makiya saboda annabi makiya shi sun kewaye shi a zamanin shi min a'da'ihi daga cikin makiya shi alharisina ala fitnatihi wanda kullum kwadayin su ga annabi ya shiga cikin fitina da kulle tarikin ta kowace hanya an afka cikin fitina suke so faƙala Allah ya ce wa in kanu la yaftinunaka anil ladhi auhayna ilayka litaftariya alaina gaya. Lallai ne su makiyanka sun yi kusa da su fitine ka akan abinda muka ma wahayi dan ka ƙirƙira mana wani abu ka ce mun ce alhali ba mu ce ba ai kad kadu laka amran lam makiyanka sun ma kaidi sun ma makirci iyakan makirci amma sun kasa cin masu wata hayyalu laka suka yi dabaru game da kai don su ga sun gama da kai amma da abaza ala an taftariya alallahi gairar da an zala an zala ilaika wani makirci ne suka manza Allah da dabaru sun yi wannan sun yi wannan daga cikin har suka zo suka sha manza Allah da zai ɗan yi kwaskwarima ga wannan alkur'ani ko ya ɗan tattara wasu abuwa to da sun yi da shi وقال الذين لا يرجون لقاءنا اتب قران غير هذا او بدل Allah ya wannan labari cikin suratul Yunus waɗanda ba su tsoron haɗuwa da Allah a ranar kiyama suka ce maza Allah ka canza wani alƙur'anin sai mai da shi ba da yawan ko kuma mun yarda da wannan amma ka dan yi kwaskwari ma ka yi gyaran fuska ce ka dan baddala shi kamar da suka baddala a taura da ke yahuda ke ko to Allah ya ce saura ka dan su sa ka kirkira ƙarya ga jingina gare mu akan wahayin da muka ba ba ta je a bimayi wa ta a hawa ka yi abin da ya dace da son zuciya su ko da Allah zai fushi da shi suka ce in yi wannan za su yarda da shi domin idan annabi ya canza alkur'ani da hannun shi Allah zai fushi da shi su kuma za su gamsu kaga duk sun yi ma wannan tayi a wani tayi ma suka cewa za Allah su lama ya zo su haɗu su bauta goma ka shekara guda in an shekara na wata lati da kusa da manata sai kuma su ma sun a bauta Allah na annabi shekara guda kaga duk sun yi wannan tayi duk da dan su kauda annabi daga kan abin da yake kai na gaskiya watadau ma anzalallahu alaihi sun yi kokari su ga kasaki hanyar abin da Allah ya kama ka bewa sun wuce su wani lokaci suka ce annabi ya zo su girmama kansu tare su ma za su girmama Allah tare Allah ce kul ka ce musu ya ayyuhal kafirun ya ku kafirai la a'budu ma ta'budu ba zan bauta abin da kuke bauta wannan tayi ba zai taba yiwa ba wala antum abiduna ma kuma kuma ƙarya kuke ba ku bauta abin da kuke bauta wala ana abidun ma kuma ni da kuke gani ni din nan ba zan taba bauta abin da kuke bauta wala antum abiduna ma kuma kuma na san ba ku bauta abin da kuke bauta lakum dinukum waliya din addinin ku je ku yi addinin ku ni ma zan yi addini mu saurara Allah zai hukunci tsakanin hatta hukumar hukuma Allah bainana da huwa khairul haki ba shi kaga duk wani na daga cikin tayi da su mu Allah Allah ce sun yi kusa su fitine ka su raba ka da Allah ba dan mun tsare ka ba dan ka kira ƙarya ka jingina gare mu ko kuma ka kauce daga umarnin da muka baka Allah ba ke ce wa idan lattakhazuka qalila da ka biye musu kayi abin da suke so to da sun rike ka aboki masu da sun so ka ai law fa'alta ma ya hauna da takazu ka kale da ka sake ka aikata abin da suke so to da sun rike ka aboki da ka zama abokin su amma yanzu abin da ya yasa ba ku ga maciji saboda ka yarda da abin da suke so khalilan ai habiban safiya da sun ke ka masoyi lafiya da wanda suke jiki a azza alaihi min ahbabi da ka kuma daukaka akan masoyi da ka biye musu lama jabalaka Allah alaihi lima jabalaka Allah alaihi min makarimil akhlaq da ka wa bi mahasil adabi al muhabbiba lil qaribi wal ba'idi was sadiq al adu saboda kana da halaye kyawa wanda nan nesa da na kusa yana son halaye su suke kira shi al'amin tun a jahiliya ko Tana da lalubba wanda suke suka suka to kawai matsalar su ɗaya ne shi ne kaɗan yi shirka da allah da za ka bai musu ka yi shirka da ai da kayi ɗari masu ne dama dai sun yarda da halaye ba su da matsala da kai game da halaye su suke kiran kama al'amin to matsalar da kai shine wajen bauta an fahimci wannan ka da su shine wajen alkur'ani da kake sa ga abin da Allah ce kuma ka tsaya a kan da za ka ɗan saki ka koma layin su ai da sun samu abu ne sai dama ba ka da wata wannan ya daidai a yanzu an san mutum mutumin kirki ne amma saboda ya rika addini shi a rika kan bauta amma da zai ɗan sassafta ya saki kila tashi ce da ma ba mu da kyas da kai wa dai wannan dan tsaurin da kake shi ne matsalar ba haka ake sha ga wanda ya riƙe addini ce ma tsananta nan da kake amma ma ba mu tuhumar ka kai mutumin kirki ne kaza da kaza kawai dai da kace a tsayawa Allah shi kadai kuma ka san wannan zamanin sai ana dan sakin layi ko ba haka ba ko suke gani a yanzu haka in karki rike addini suka ga ka yi tsaurara da yau wajen biki in ka ce ka aisha gulgula a ce ka cika tsauri wajen rabin suna a ce ka cika tsaurara komi in ka ce ga yadda suna ta ce a ce kaɗan saki don kaɗan saki sai jama'a su ji daɗi a ce dama an ba ka da kyau da lafiya ba dama dai wannan tsaurin da kake shi ba ga shi ma manzo Allah tsaurin da yake musu ya rike Alƙur'ani ya ƙi ya ce lati da ba gaskiya ba to shi ne matsalarsa da shi amma sun san shi mai gaskiya mai riƙon amana da tuntuni a suke ce ma al'amin tun kafin ya zama mazu sun san annabi mai sada zumunci ne ko duk sun san wannan ba su da kyansa shi don halaye amma matsalar wajen a zo a bauta allah shi kai nan ne ake ɗauki ba da ya rike addini a kodiyoshi yaushe na samu makamancin irin to akan wannan ma da ce lakin na hum a lakin da ta'alluma lakin li ta'alama annahum lam yu'aduka wa yunabiduka al'adawa illa lil haqqi alladhi ji'ta bihi annabi ba dan komai kafiran zamani suka yi adawa da shi ba sai dan gaske da yazo da ita ta alqur'ani amma da mahalayen shi sun san ya fi halayen su la la kama qala Allah ta'ala kamar da Allah ce kadana alamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun Allah ku ke ce hakika mun san abinda suke yi la yahzunuka alladhi yaqulun abinda suke faɗa game da kai yana bata ma rai Allah ce to kai hakuri ba kai suke kareta kai ba su da kyautar kai saboda sun san kai mai gaskiya kai mai rikon amana ne kai suke kai ajiye kayayyakin su me ya matsalar su Allah ce Allah ce walakin da zalimi na bi ayatin lahi ya jabu ne da annabi zo da shi ba su shi ne suke so ko dai ya kauda shi kawo sabo ko kuma ya ɗan ciccanza su ayi wannan shi ne abin da kafaran farko suka wada kuma shi ne abin da kafaran yanzu suke so kafaran yanzu suna ganin ɗan kishin addini cikin Alƙur'ani suke ɗaukar wasu ayoyi suna tabbata suka ce da za a ɗan soke wasu ayoyin jihadi a alƙur'ani garan bawul da an zauna lafiya haka matsalar su irin ayoyin da allah ce faɗaɗin ruhun haifar sakiftun ku yaƙi su da kusa ba ma ne ita da alaikun fa'atadu alaihi bai mitin ta da'a alaihi ba ire-iren wannan ayoyi ya ayyuhun da dina amonu la tattake zuli yahuda wannan sara auliya kurki bai gude da ba nasare masoyi suka ce ire-ire wannan ayoyin muddin akwai su cikin qur'ani ba za a zauna lafiya da za a dan sassoke ire ire su zama babu su sai zama peace ne kawai cikin qur'ani zaman lafiya da suka ce duk shi ke kawo wannan sauran ra'ayi da sauran su kaga sun maimaita irin abinda kakanninsu na farko suka bada haka tashi hankalinsu wannan littafin na qur'ani maganar da Allah ya ce sai an bi ta wannan ne hankali su tashi da ba wannan littafi a hannun musulmi suna ga da an zauna lafiya to su haka furan zamanin manzanni da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna ga wannan qur'ani da annabi yake shine matsalar sa shi amma ba dan wannan ba ai sun san me kyakkyawan hali kamar yadda a yau kafaran duniya sun tabbatar da musulmi suna da kyawun halaye ko sun tabbatar da ba wanda ya musulmi kikkiawan hali sai dai matsalar akwai ayoyin da suke tira su a cikin littafin suna abin da suke to kaji matsalar daga wannan shine complaint din kafirai a zamanin nan sallallahu alaihi wasallam kenan yanzu ma ba mu suke ki ba a wannan littafin alqur'ani shi suke ki saboda suna ga daga cikin shi muke daukar dokoki muddin gashi to ba za mu riƙa da su shi saboda wannan alqur'ani ne muka ce constitution kafirci tsarin Allah shine zaki. inal hukumu illa lillah kaga da mun karanta na ayati wani constitution mun saka ba mun shure shi suka ce to kun gani wannan ma matsala ce ba shi kaga kafirci dai hanya ne ce matsalar kafirai a yau alkur'ani mai girma shine matsalar musulunci da babu shi sun san shi yasa da wanda bai ban alkur'ani ba kes bane ba shi za ku yan sharholiya a musulmi masu raye-raye da kada-kada da bushe-bushe alkur'ani ne sai wannan to tunda su ma suna raye-raye su da sharhole su su ma wannan musamman suna yi kaga sun zama ɗaya kenan wadolar ta kuruna kama kafaru ta kunu na sawa'a kaga ba wani barazana da za su sannan masu ɗaukar makamai da sunan musulunci su ce a yi ta kashe mutane haka musulunci ya ce haka alkur'ani ya ce da su wannan ba kes bane wani su sai zo su yi bombin din su kashe ko ba mai sa kala za a ce ma kun yi daidai yan ta'adda amma menene matsalar su mu mu ba mu kasa kada da bushe-bushe da wake ake da raye ba mu mun haƙura da wani ba addini ba so da alƙur'ani ya hana mu sannan kuma ba mu ɗaukar makami mu kashe wani mu ce jihadi muke ko amma za mu karanta wannan littafin mu rike umarni shi ci gaba da rayuwa kun wannan shine ba su wannan shine kasa saboda ba su da dalilin su kashe ka in karke dan mun zo muna tafsiri yanzu muna shaga abin da Allah ya ce ko mu je mai aiki wa zai wa ya zaka da ba zaka da muna da yanci sannan kuma ba mu ya balla zan ka ce ba mu san abin da muke ba mun san abin da muke muna ta kokari mai practices din alqur'ani amma ba mu wuce gona da iyaka amma kuma za mu rike shi kai ba za mu bi ka ba a rayuwa wannan shi ne tashin hankalinsu ya sa irin su zakir na yake a duniya suna bakar tsibirin kafin su zakir na yake da ire-irensu saboda su dai ba su rike bindiga ba suke suka ce su yan is ne misali ballantana na je ka kai musu jira ka su kuma su ba su wake-wake ba a taba ganin zakir na ya tara jama'a da mandiri ana ta rera waka ta begen manzan Allah ba da sai america ta sai dai su ne su ne Bai yin wannan bai shiriri ta. amma ko mai rika bindiga ba ya ce zai yi amma fa yana da awa yana musuluntar da mutane kullum masu hankali a cikinsu ko yau ya musuluntar da wani sana ko kuma wannan shi ne barazana kaga ana cinye kafirci musulunci na fada ko kuma wannan ya za'a da shi ba ya da za'a da shi ba ka da ikon ka taba shi a ce. irin su ne ake goga musu shari ko watannin baya an goga masu shari sai a kame su sai a tsari a sa sai dai ta wannan hanya amma dai baka yi fitowa ka ce yan ta'adda ne baka ce zakiyar layi dan ta'adda ne a duniya baka da dalili bai da wasu yara da yake ɗaika su tada ba mai bai ci ko baka ce mashiririci ne a cikin addini ba su kiɗa da rawa da wake-wake irin na 'yan shaholiya kawai shi addini yake ƙoƙari ya fahimci alkur'ani da hadisi kuma ya kira mutane a kai su kuma mutane suna gane wani shi yasa indiya ga sunan kullum yana ta musulunci da indiyawa duk da yawansu da shirka su amma yana ta an ka ga majalisar shi na ilimi na da'awa za ka yi mamaki shi na muna gani a tv kaga dimbin jama'a dubbin nai suna sauraron wa'azin irin wannan shine kadangaren bakin su ga kafai ba yadda za su yi kamar mutane irin su shek da ba za su su ma da hawa kawai suke daidai ko a lallabo a kashe su a daina jin sautin shi ke a rasa wa ya kashe dan baiwa gaba da gaba ne zai kashe su kuma a zauna lafiya ko baiwa kuma an zira musu ido kuma za su yi ta musuluntar da jama'a ana ta ganewa ana ta ganewa kai duba da hawa ma jafar Allah ya cikin shekara goma a Najeriya wani irin tasiri ne mutum irin shek abokan wani a mahamud gumi allah ta nasu cikin ɗan ɗanɗanar lokaci mutane suka yi ta gane addini sai ga gidajen ɗariku da shi'o'i da sauransu ana ta koma sun saboda bayanin yana kai wannan shi ne babban barazana ga kafaran duniya shi ne allah maɗaukaki ya ce sun yi kusa su fitina annaba daga addini shi ya riƙa bin son zuciyarsu Allah ya ce da ya yi wannan da sun rike shi abinci sai Allah ya ce walaula an tabbatna ba don mun tabbatar da kai ba akan gaskiya an gane wa ammatana alaika bi adamil ijaba li du'a li ko li da'ihim ba dan mun yi baiwa gare ka muka hana ka amsa kiransu Allah ce laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an ka yi kusa ka karkata gare su kaɗan ka a ra'ayi saura kaɗan ba don mun tabbatar da kai akwai lokacin da kafirai suka yi wuta waga saman mala'u na maka manyan kafaran maka suka zo suka samu manzan Allah su salama kama abin kirki su abu jihar suwa ne ne suka ce shawara su suka zuwa da abinda suke so shine annabi kuma yadda ya san su su manyan mutane ne a makka su bilal su zai bin harisa da sauransu duk talaka mutane bayi suka ce gaskiya suna so su imani yanzu sai shirin sun fahimci annabi tsaf amma abu ɗaya ne matsala ba za a gyara shi shi nan ba su. kuma suka nuna mace in suka musulunta duk ya huta ma da wata da'a za su isa mada da'a ko matsalar ɗaya ce shine waɗannan fukara'u inda ba su da abincin yau ba su da asalin asalinsu ba su da asali bayi ne su bilal to gaskiya ba su iya zama tare su tsakaninsu da allah ba su iya zama tare su bilal yadda suke manyan mutane masu hamshakai a ce don sun musulunta ko su haɗu da talaka to gaskiya mai shi ne kawai wata ka duba kama abin kirki haka in zai musu majalisarsa daban ta masu hali ma ayoyin alkur'ani ne zai karanta musu nasu kuma fukara kuma a ware musu majalisa su kuma in wahayi ya zo a karanta musu nasu in annabu zai iya wannan gaskiya za su yi imani ba a cikin kaci kamar wani abin kirki an ce annabu ya tsaye yana tunani yana ga muhimmancin musulunta su yana da muhimmanci kaga wannan an tunanin da ya tsaya shine Allah ya ce laqad kitta tarkanu ilayhi shay'an qalil ba don Allah ya taimake ka ba ya tabbatar da kai da ka ɗan biye musu yi. ne kaga wannan kira saboda kwaɗayen su yi imani annabi yana ga akwai gagarumin nasara yana iya cewa to ku zo ɗin a yaka sai ga wahayi Allah ce wala tuɗe man wasu ne da ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi duna wajha Allah ce ka yi hakuri ka zauna da wannan talakawa masu bauta Allah safa da yamma suna neman yarda kada zuciyarka kada idanunka su ketare su suna kallon waɗancan lalatattun mutanen ba su shirya su yi imanin ba dama da sun shirya aida ba su kawo wannan sharfin da haka ba a kora kowa in ji Allah annabi ya zauna da su kamar sha a fale omen kamar sha a in sun ga dama su yi imani ba a sallama wani saboda su sun ga dama su yi imani ya rage wasu haka Allah ya hana annabi ya taɓa kowa haka wanda ya ga dama zai zo zauna da talakawa musulunci bai da wata ka'ida cewa ga wurin talaka ga wurin masu guri duk ne in ka zo jin tafsiri to ka zo ka zauna cikin mutane in ka zo sallah ka shiga sahu ba na sahu masu guri da aka ce mun zo sallah abinda aka ce ma sahun malamai aka ce kuma sahun ne na musamman a sa malamai su bi liman saboda in sallah ta ɓaci malamai su gyara sallah wannan hankali ya yi wannan kowa ya fahimci sallah na iya ɓaci in jahilai ne kowa ya kama gaban shi a rasa yadda za a ko amma masu gyaran ne sai su gyara amma ba inda aka ce da sarakuna da masu mulki da masu hali kowa a masarun shi a kawai wanda ya riga kawai tsaye a sa wanda shi ne ka'idar musulunci aka allah ke ce ba don tabbatar da kai ba kan gaskiya wannan mutanen da sun wato ɗan karkatar da kai koyaya min kasaratin mu'alaja wa mahabbatika ta hadida ce saboda yawan yadda suke ta kace na ce da kai da kuma yadda kake son lihidayata kana son su shiryu saboda yadda kake burin su shiryu in suka shiryu idan manyan mutanen wuri suka shiga da gaskiya ai kaga din mabiya bizansu to annabi saboda wannan faɗan, saura kaɗan ya bai musu amma Allah ya hana sai kyale su wanda ya ga dama a haka ya zo ya yi imani wanda ya ga dama ya ki ya rike bashi shi ne Allah ya ce walau an tabbatuna ka laqad kitta tarkanu ilayhim sha'ar qalila Allah ya ce idan da kai wannan lau rakanta ilai, da ka karkata zuwa gare su bima ya abin da abinda suke so a zuciyarsu la na ka bi ifal hayati wa bi ifal mamati lalle da mun ɗanɗana maka azaba limki ba limki limki limki shine da ifal hayata azaba rayuwa limki ba limki da ka bai musu a nan duniya da kuma lahira da mun lullunta ma azaba wa zalika li kamali ni'matin lahi alayka me yasa Allah ya ce zai lullunta annaba azaba da ya bi su saboda ni'imar da aka manzo Allah ta fata kowa kuma in bai gane bai biya wannan to kuma azaba za ta fata kowa kullum babba abinda zai samu ya fi na shi sa hatta matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a kan wannan Allah ce ya nisa annabi mai yi a tamin kulle bi fashatin mu bayyana yi za a lahal azabu zai ifai matan manzan Allah Allah ce wadda duk ta zo da alfasha ta yi sabo ku za a limfa mata zunubi limki biyu da amma sauran matan mummine su ba za a limfa sun gurza amma matan annabi in suka yi zunubi biyu to amma wa ya tsanutu min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'amar salihan Allah ce nuqtiha ajraha ratai. wadda ta yi aikin ɗa'a cikin matan manzon Allah ta yi aikin kwarai Allah ce za mu ba ta lada guda biyu sauran matan duniya lada ɗaya ba shi kaga sun manya ne laifin manya ya sha man da laifin ƙanana ko a duniya ma an babba ya laifi to ya fi zama abin mamaki wajen mutane a karan na ƙasa a ce sa ta malamai da suka yi laifi sai a ce su da suke hanawa sai abin ya girma amma da bai hanawa in yi shi ba a mamaki sosai kamar da Allah ce a nan nasa bil birri watan sauna an kusa ko kuna sa mutane su abin alkhairi ko kuma ta da kawo afala ta aqilun ba ku ba ku hankalta wannan ke nuna saboda annabi shi babba ne ya fi kowa lada shi ta fita kwato kuma da zai saba Allah kuma zunubin shi zai zama limki ba limki ya kuma ko shi ne ma'anar izal la abaka na ka da'ifal hayati wa da'ifal mamat kuma annabi ya kowa sanin Allah to wanda ya fi kowa sanin Allah in yi laifi zunubin shi zai kuma ko shi yasa zunubin wanda ya sani ya sha bamban da wanda bai sani ka san ko ba daidai bane kai ya sha bamban da wanda bai san ba daidai bane ya je shi wannan ana ba shi uzuri ma a ce ba kuma amma kai ka sani ka san laifin ba dai ba to Allah ce kuma la tajidu laka alaina nasira sannan da mun kama ka da wannan azaba limki biyu ba ka samu wanda zai taimake ka a yanki zuka bi mu'min ma yahillu bika min al'azab ba ka samu wanda zai tsamo ka daga abin da ya auka mana na azab walakin Allah ta'ala asamaka min asbabish shar sai dai Allah ya tsare ka daga sabubban shar wa min sharri wa min al-bashar kuma Allah tsare ka daga sharrin mutane fa tabbataka wa hadaka siratal mustaqim Allah shi ya tabbatar da kai kuma ya shirye da kai tabarki madaidaici haka kai ma ka rika addu'a Allah ya tabbatar da kai wanda idan Allah bai tabbatar da mutum ba a yanzu abubuwan rayuwa suna iya kauda shi da kafin muna lokacin fitintunu a yanzu kowa ko ma waya sai ta raba ka da hanyar computer intanet haka in allah bai tabbatar da kai ba abu ne na sabon allah a tafin hannunka kana iya morewa idan ka sabon allah ba wanda ya sani kana iya morewa da kunnun ka sabon allah ba wanda ya sani ko a yanzu ga komai na an kama tafin hannunka su gulufin ɗinin da ake jin su yanzu sun zo tafin hannu kawai rubuta za ka sai a ka su sai ka kuni kaga an Allah bai tsare ka sai ka ci saba Allah ba a sani ba saboda abin cikin sauki nesa ta zo kusa ka halaka yanzu ba wahala ba kuma yadda neman lahira ba wahala ba ne komi ya zo ma globalization ya zo ma tafin hannu duniya ta zama kamar ƙauye komi shi na kusa da to in Allah bai tabbatar da kai ba a yanzu Allah sai ka saki hannu a in ka jami'o'i Allah bai tabbatar da kai ba kafin ka gama digiri ina sai ka saki hanyar. sai kai friends girl friends kuke da ka shiga ustazu lahaya da kai abokai sai kai abokai ga sana na shigantaka iri iri ko da ce mutum ya canza ce tun da ya shiga wannan karatu sam saboda nesa sai ta zama kusa yan mata ne da ba ruwan shi da su nesa ne yanzu tare suke lakta tare suke komai abokan shi ne kaga nan ma inda ya ta kanshi bai kauda kanshi akan abuwa sai ya fada ko komi yanzu na sako kusa yake kusa yadda da ce a tafin hannunka kaga yana da muhimmanci mutum ya kara dagewa kuma ya hada da addu'a ya muqallibal kulubi thabbit kalbi a ladi irin su rabbana la ba qulubana ba'da na hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Allah kada ka karkatar da zakatan bayan ka shirye da mu daga wannan addu'a tana da muhimmanci a yanzu saboda sabubba na halaka annabi ya ce lokaci zai zo ka waye gari mumini kafin yammaci ka kafarta kamar yanzu a lokacin ne yanzu ko kuma ka yi yammaci kana mumini kafin gare waye da ka shiga duniya sai ka kafarta saboda kafircin kusa yake gashi an kama shi a tafin hannun to wannan duk da ana magana da manzan Allah su sallama mu ma yanzu lalle Allah bai tabbatar da mutum ba sai ya karkata ga wannan shedancin duniya da yake gudana wanda komi ga shi san Abuja na hoto rahoto cikakke wai wasu na rawa tsara mata a nan Abuja har sai da mutane suka tashi aka je aka yaƙi wannan tsara. tsirara a otal a Abuja ba shi kaga abin da ake faɗa gaskiya ne cewa halakar tana nan kusa kuma wajen matan aure ne da sauransu har ma suna jin wani tsoron kada maza su su sani dokar ma ka je abuja aka tsana ma an kai sakaci sai ka halaka saboda duk shedan yana ko'ina ba shedan ba inda bai na yana nan ko'ina kar kai ta da nisa ka ce a nan da sauki ba wani sauki kai ne saukin in ka kiyaye sai allah kiyaye amma an kai shiriri ce ko ana sai ka lalace mai sauki ne Allah ka tabbatar da mu akan daidai shi yasa addu'a tana da matukar muhimmanci bayan kayi kokari kuma ka hada da addu'a sannan Allah madaukaki ya ce wa in kadu la yastafizunaka min al-ard wa in kadu la yastafizunaka min al-ard liyukhrijuka minha wa idhan la yalbathuna khilafaka illa qalila سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا نعم الله سوى إن كانوا ليستفزونك من الأرض waɗannan mutanen kuma kafaran nan dai sun yi kusa su kauda ka daga ƙasar da kake liyukuri juka min su kore ka su ka daga cikin ai min bihim le maqamika bayna azfar saboda yadda suke kiyayya da kai kana zaune a cikin su kana musu wannan wa'azin wato rayuwar da annabi a makka kenan suna ta burin su ga sun kore ka daga wannan gari na makka saboda ka ishe su da cewa Allah ya ce wa qad kadu an yakhrujuka min al-ard sun shirye makirci su kore ka daga wannan ƙasa taka kada ka haife ka ta makka wa yi luka mai hana su kore ka daga maka walau fa'alu zalika da sun yi wannan suka kore ka da kansu tun da ya annabu ba Allah ne ce ya hijira duk bala'in da suka yi bai fita ba sai da Allah ya ce ya hijira Ba Allah ya ce da suka yi yunkurin su kore ka da kansu da sun yi wannan lau fa'alu zalika da sun aikata haka lam a ba'daka fi illa qalil to da Allah ya gama da su da bayan fitarka da kaɗan Allah zai halaka su hatta sahullu bihim al-uquba su ma da Allah ya kama su uquba kama hiya lahi kuma da haka sunna Allah la tahulu wa la tubaddalu fi jami'il umm sunna Allah shine da al'umma da ta kori manzanta daga wurin shi to sai ya halaka sai Allah halaka ta to da ka shi ma annabi da sun kuskure sun kore shi da kansu sun fidda shi to da duk Allah halaka ta. kullu ummatin kazzabat rasuluha rasulaha akhrajat da al'ummar da ta karyata manzanta sai ta fidda shi daga garin su ajala Allahu kuba ita kuma sai Allah ya kawo mata azaba nan take cikin gaugawa shikenan sai ayi tsaka amma hijirar annabi Allah ne ya ce hijira da bai ce bai bai ke sa lokacin da zai fita ya kalli makka ya ce ke ce garin da na fi so ya ke maka kuma ke ce garin da Allah ya so duniya makka tana gaban madina su sufaye ne suke sa madina na gaban makka don su nuna sun fi son manzan Allah su ai sun ce masu yan annabi da saboda wannan waye shauki sai sun nuna madina ta makka makka ta fi madina saboda ka'aba ai a makka take ku yin sallah a ka'aba sai kayi dubu ɗari a inda ba ka'aba a madina kuma kai sai kayi dubu a inda ba madina kaga dubu ɗari da dubu ga tazara haka zama a maka ya fi zama a madina saboda ka'aba yin sallah a ka'aba shi ne annabi ya ce ke ce garin da allah ya fi kuma ga annabawa da kan shekara ke ce garin da allah ya fi cin garuwa ba don an fudda ni daga cikin ba zan fita shi ne allah ce inna ladhi farada alayka lara duka ila ma'at wanda ya saukan ma da alqur'ani zai mai duka garin kuma allah ya duka annabi ya yi fatahu maka amma kuma mutanen madina suka kwace suka amshe shi su suka amshe shi suka ce da su yadda bai dawo maka wannan kaga ke nuna Allah subhanahu wataala ya wa manzo Allah wannan ni'ima wala ma makara bihi na kafaru kara akhrajuhu yayin da kafare suka yi makirci suka fidda shi lamiyar yarbatu illa qalil to kuma sun fidda shi ɗin daga ba kamar yadda Allah ya ce wa mukuru bikan lade na kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin to suna fadda annabi ba daga makka duka shekara biyu da ta zagayo ko shekara daya kawai sai aka yaki badar sai aka karkashe su duka wannan a'immatul kufur din sa Abu Jahal suwaye da aka yaki badar gaba daya aka shi kaga lam yalbasuna khilafaka illa qalila lam yalbasu khilafaka illa qalila haka lokacin da annabi ya hijira saboda matsin lamba na wannan mutane sai ga shi yakin badar ya biyo baya wa sanadi sanadiduhum aka kashe manya-manyan kusoshin garin ma duk wani mai fada aji sai da aka shi sai ɗan kaɗan suka rai wa fada baibatuhu ko wa fada baibatuhu falahu sam duk wani ƙarfin Allah ya keta shi daga nan aka karya wato lagon kafaran maka a wannan ayoyi dalilin ala shiddatar tikarin abdi ila tabbitin lafiya shi wannan ayoyi daga cikin su bawa yana bukata kwarai Allah ya tabbatar da shi magana da nan kwarai su a yanzu ma tun da shi kan shi manzan Allah sai da Allah ya tabbatar da shi to ni da kai da ba manzanni ba ka duba annabi kan shi ya fi kowa mun Allah ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa tsoron Allah amma ba dan taimakon da Allah ba bai tabbatar da shi shi ma da ya to ya yake da garanci ke ke da tabbas cewa don kawai ya ga yana sallah biyar ko ya ga shi shekaru masu Allah yana ta ibada ya aka yake da garanci har ya samu nasuwa in ba Allah ya tabbatar da shi ai sakin hanyar rana ɗin sai mutum ya yarda wani yanzu ba shi kada mutum ya tunƙafo da addini shi bai da Allah ce kul atu allimuna laha Yamun nuna alaika an aslama kullu ta munnu alaihi islam kai ma yanzu kana da tsananin bukatuwa idan manzon Allah Allah ya tabbatar da shi to mu muka fi bukatar dubu bisa dubu ba ɗari bisa ɗari ba Allah ya tabbatar da mu mutane nawa ne suke kan gaskiya amma kana kallo suka koma kan ɗari mutane nawa ne suke ƙoƙari amma daga baya suka wa duk gashi misalai iri ba shi kai ma da ka kawo yanzu Allah ne ya tabbatar da kai kuma kana da bukata nan gaban Allah raya ka ƙara tabbatuwa wannan sai ka hada da addu'a kamar da ya gabata lalle bawa na bukatar shi mabukaci ne kai addu'a Allah ya tabbatar da kai wa annahu yanbaghi lahu Allah ya zala mutamallikan lirabbi an yi sabbita ku ala iman kullum ka nace kanka da Allah ya tabbatar da kai akan imani ya tabbatar da kai akan suna mutane nawa suka kyala suna suka koma bidoyi amma suna ce kake ta koma kana kan suna to ka Allah ya tabbatar da kai a kata kada ka saki hanyar sa'iyan fi kulle sababin musulin ila ka kai ta aiki kuma wanda zai sababa ma Allah ya tabbatar da kai li'annan nabi sallallahu alaihi salama huwa akmalul khalq domin annabi shine mafi cika halittu amma kuma Allah ya ce masa walaula an tabbatana kai ma annan ba kokarin ka bane ba dan mun taimaka ma ba ka tabbata ka duba maza Allah ke gawa waye zai ce kokari shi ne wai shi mai kokari ne mai himma shi yasa kullun yake ta kaza yake ta kaza yake babu wannan kai dai taimakon Allah ne kawai ka gode a Allah akan haka Allah ya ce duk da haka walaula an na kan laqad kitta tarkanu ilayhim sha'an ba don tabbatar wanda Allah ya annaba da ya karkata ga wa'in saka ba kai yanzu ga komi nan kamar da nasiya kewaye ka kusa kai ma idan Allah bai tabbatar da kai ba yanzu nan ka bani a lalibe ka arsa da kada mutum ya yi alfahari da addini shi a a ya gode Allah ne kada ya nuna ya wani kada ya rena wasu ya gode Allah shi da ya kawo shi wani matsayi kuma ya dage ya gabe saki wannan hanya bai da addu'a da komi ya mutu akan wannan hanya Shi ne riba da Allah ya kammala Jafar da ya mutu akan hanyar shi ba gani muke ya huta ba insha Allah saboda ai akan hanyar ne ba a rabu da ita da dukkan bayan Allah na kwarai wanda ba ba irin wannan mutu suka ba suka jajirce a dai hanyar rayuwar akan ta aka ba duniya wannan shine riba kuma karshen ka yayi kyau kyakkyawan karshe yadda kaga farko kaga tsakiya idan ba karshe yake wato kutsu na su dai kuma ƙarshen ba a san shi to kullum shi yasa annabi yake addu'a Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa akhirah Allah ka kyautata mana ƙarshen al'amura komai ƙarshe ya kyau yanzu na azumi ne muke na wata guda kila ka samu matsaloli a farkon azumin ka samu matsaloli tsake shi to ka samu kyakkyawar ƙarshe in ƙarshen ya yi kyau to duk wannan na bayan an yafe mashi to ashe kullum mutum kada ya yi tsakiyar rayuwar shi cikin kullum ya ta fatan Allah ya tabbata shi kuma ke kyawun ƙarshe bai samuwa sai ka tabbata a kan yadda sai in ba ka yi nan ka yi nan ka yi nan ka yi nan shi sa Allah ce innal ladina amanu ma kafaru thumma amanu ma kafaru a duba mutum na canje canje yau ya yi imani gobe sai jibi imani haka thumma zadu kufran karshe ya akan kafirce kai ma yau ka yi munafunci gobe ka ce bari dai kai yi gaskiya ji mun haka to kaga ila karshen yanzu kana kan hanya mara kyau shi sa ake san tsayuwa da dogewa na gaskiya har ka ce ka roki Allah ya sa mutu akan wannan hanya muna fata Allah ya tabbatar da mu bari mu tsaya insha Allah gobe mu musulmi da bayanan wannan aya sai mu dora ayat da Allah ce aqimi salata da duluki shamsi ila gasakin laili da qur'an fajr abinda muka karanta muka dace Allah ba mu da shi Allah karo muna ni'imar ruwan sama ya tsara sassauta mana wannan ibada ta azumi waɗanda suke cikin musulmi Allah ka yaye musu ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين